kasan ana fama da matsalar network a nan najeriya sanda nake gana babu wannan matsala amma insha allahu dawowa ta nan kafin na san makamar abin ne shi yasa sai kun yi haƙuri farko kenan sa'an nan maganar da zan yi min network yana rawa amma dai ba matsala magana ce guda biyu kan abubuwa guda biyu abu na farko sanar da 'yan uwa da kuma ba su haƙuri game da rashin zuwan karatuttuka za ku ga tun ma kafin sallah abubuwa sun ɗan yawa ba na gabatar da karatu amma har yanzu ni yana nuna min akwai matsalar network har yanzu da allah ku ɗan rubuta mun a ƙasa ku ɗan rubuta a ƙasa na gani akwai matsalar network har yanzu yana nuna mun in yayi normal ku nuna mun alama da Allah sai in ci gaba ko da a comment ne da Allah a rubuta mu sai yayi sai in ci gaba eh, in yayi da Allah a rubuta mu idan yayi ku rubuta mun da Allah na gani rubuta min da Allah in yayi na gani to ina ganin yayi haka daga dukkanin alamu to yan uwa abu na farko kenan dangane da karatuttuka insha Allahu zan dawo na ci gaba da karatuttuka fiye da yadda aka saba ma insha Allahu ta'ala abubuwa ne suka ɗin yi min yawa akwai wata baiwar Allah Allah ya biya ta da ta sani na yi mata bowal to kuma cikin ikon Allah aikin yana buƙatar kulawa saboda yana da alaƙa da mutuncinka musamman kai da kake da awa. yadda suke cewa da da'i hayya eh, ɗabi'o'i na malami rayayyu ne duk abin da ka yi ba kanka yake tsaya ba yana yin ta'addi shi zuwa ga da'awarka in kai ahli sunna ne to kila in aka samu matsala to za a soke ahli sunna ka ka cutar da yan uwanka sannan yana da alaka ga addininka ga kuma in kai ɗalibi ne ga yan uwanka ɗalibai to shi yasa na ga da in ci gaba da karatuttukan gwara in tsaya na sauke nauyin da ta ɗora mu wanda insha Allah mun kusa gamawa da kuma shirye-shiryen gida da nake da zan tare dole yana da bukatar shirye-shirye wannan ya sa kuka ga na ɗan giyabi amma insha Allah za a zo a ci gaba da kuma sabon masallaci da aka samu shi ma da yana daga cikin abubuwan da suka shagaltar da ni amma insha Allah komai zai yi daidai za a zo a ci gaba Malam Ahmad ina fata alkhairi Malam Ahmad Allah ƙara ma lafiya da imani da nisan kwana da jajircewa da karantar da al'umma ya azurta kai da ikhlasi ya faranta ma duniya da lahira ya shiga lamarin ka Malam Ahmad na gode na gode jazakumullahu khairan wayannan abubuwan ne suka dan sa na dan shagaltu amma insha Allah duk nake da shirya komai a zo a ci gaba da karatuttuka hatta irin karatuttukan ma da ba a saba yi ba insha Allah za a yi yi littattafai na ilimi da wannan Allah dai ka azurta mu da ikhlasi ka sa mu dan kai wannan shine fatan mu kawai Allah ya karba shi ne bayan aikin ba Allah ya karba ya eh, Allah ya karba mana kuma sai abu na biyu shine shawarwarin da ɗan uwa suke bayarwa dangane da ɗaya daga cikin jahilan furo idan na ce jahilin furo suna da yawa kuma na haska wa duniya su na haska a duniya su kuma ban taɓa nuna wani na ce jahili ba ne shi na ɗauko jahilcin nasa an samu wani ɗan ɗarika ya zo ya ce ba jahili ba ne ba a taɓa ba wallahi ba a taɓa ba ba wanda na ba shi lambar jahilci wani kuma ya iya ya zo ya kwace shi ba a taɓa ba shi dai ji mutum ya zo ai kalmar ta yi kaza ai da dai an ce kuskure ne kai ka ɗauke shi kuskure ni na ɗauke shi jahilci fahimta ce in kwanda ce jahili ne na kawo dalili kai ko baka kawo dalili ba shikenan kawai a kuskure za su kare? su su suke karantawa a social media ai ba su kadai suke karantawa ba a kuskure za su kare? kawai jahilai ne jahilai ne yau wani ya ce wa manzan Allah karami dan kankani ya ƙara fitowa the same time ya ce su manzan Allah suke bautatawa saboda su ne wa annabi salati salati kuma ba bauta ba ne ci bayan annabi ne wannan hauka ne da jahilci haka ya fito ya ƙara cewa ai Allah shi ya fara hutu eh, huwa alladhi yusawwirukum yusawwirukum ai Allah shi yake yin hotonku yace to da in hoto haramun ne ko in Allah ya tsine wa wanda wato kenan kai kai wai ya to kaga da haka jahilai ne jahilai ne haka wani daga cikinsu ya fito ya ba da fatawa ta jahilci ya ce in mijinki ya mutu kafin a tare bayan an ɗaura aure ce babu idda babu idda ba kaza kaza ya wannan a wannan jahilci ne in ka ce kuskure su su kaɗai ne suke kuskure me yasa sauran ba sa yi kawai ka ce jahilai ne jahilai ne haka shi kuma ɗin ya ce hadisin yahudawa cikin bukhari kuma ai shi gyarawa in an ɗauke shi a kuskure shi ne mazanna mazanna amma tun da ya ce hadisin yahuda cikin bukhari har yanzu bai zo ya gyara ba yasa jahilai ne jahilai ne in ka ce kusa kusakure suke yi to kai fahimta ka kenan mu a fahimta mu jahilci suke yi dangane da wayannan jahilan akwai yan uwa da suke ta bada shawara ta karkashi su ɗaliban ilimi ne su daliban ilimi ne wa'yan su kuma mabiya ne masoya suke ta bada shawara ta karkashin ƙasa malama daman dai hin ba saurarar wawa suke ko mara tarbiyya ba saboda tun kafin ya faɗi ma sun san me zai faɗi hauka zai yi amma su ɗalibai waɗanda suke ɗaukan ƙimanmu da mahimmanci suna ganin ai kun wuce ku tanka irin wa'annan wawayen ai kun wuce sai dai malamansu ta haka tun da kun aska jahilin nan kowa ya gane jahili ne ku daina biye masa wallahi akwai waɗanda sun jima suna faɗin haka duk duniya ta gani kun haska kun ce jahili ne ya kasa zuwa ya kwaci kansa an kasa samun wanda zai kwace shi ba su ɗaya ba ba su biyu ba da haka kawai ku ci gaba da karantar da al'umma da rudud ga waɗanda suka kai masu hankalin da sa iya batar da mutane amma mahaukaci jahili wanda yake wawanci in ka game shi ya bi shi wawa ne mun kuma ba wawaye muke kira su zo su fahimci sunan manzan Allah ba masu hankali muke kira masu nutsuwa masu san addini su muke so su fahimci wannan shine sunan manzan Allah ba wawa ba wawa in ya zo bayan ya fahimci sunnar wawanci zai yi ai mara tarbiya in ya fahimci sunnar su ne ma masu bata sunnan manzan Allah ɗin wawanci in suka zo za su mu da tsatsu muke kira da tsatsu muke so su fahimta masu hankali su gane cewa wannan sunna ce wannan bid'a ne to shi yasa suke ta cewa da Allah da ku daina tankawa saboda wawa ne mahaukaci ne kuma jahili ne da haka da Allah ku rabu da shi wallahi ko a ce jiya akwai wanda ya aiko min da voice jiya jiyan nan akwai wanda sun aiko ba so ɗaya ba ba so biyu ba suna ba da wannan shawara suka ce kun wuce nan suka ce a ɗariƙar wallahi sun san shi ɗin nan jahili shi ba sa'an tattaunawa ku ba ne ce wallahi sun sani kuma haka ne nima na gamsu wanda alamomi sun nuna haka Allah akwai wanda yanzu in na danna muku odiyo ɗinsa wallahi ina da shi wanda ya kira na ta kasa yake lallami na ce ai ya kamata yadda kake da karatun nan alkanawi wallahi lafzan bi lafzin nake faɗi wallahi kuma shewul ɗariƙa ne bai kamata haka ka ringa zuwa kana ɗauko littattafan malaman nan namu ba kamata ya a ce musulunci ya amfana da kai ina gaya ma lafazin bi lafazin yadda kake da karatun nan ka tsaya ka koyar jama'a ba su iya sallah ba ba su iya alwala ba suna da buƙatar karantarwa yadda kake da karatun nan mu 'yan ɗarika da malaman mu haka da na ƙasa da mu wallahi mun san Allah ya ma kana da karatu wallahi haka yake cewa ta ce za ka ko karatu ka zo ba mu ce ba a samun kusakurai gurin karanta ibara ba amma daga jin yadda kake karanto ibara kowa ya san ka yi karatu da haka ka amfanar da al'umma da wannan karatun ya gama sai na ce masa irin wannan nasiyar me yasa ba ku wa'insu daga cikin ku sai na gaya masa shi wanda nake magana akan kan samar tarbiyya na ce me yasa shi ba jan hankalinsa ba kwa nusar da shi irin wannan hauka da yake zuwa yi wallahi sun matallahi abin da ya buɗe baki ya ce ce wannan ai ba malami ba ne sai ce ai malamin larabci ne haka ya ce ce wannan ai ba malami ba ne mala alkanau sai can na ce masa na ce to ba malami ba ne amma kuka tashi da ku da malamanku da ɗalibanku kuka je kuka naɗa masa rawani sai ce mala alkanawi kenan wallahi abin da ya ce kenan kuma ina da audio din wallahi in buƙatar dannawa ta zo zan danna ya ce mala alkanawi kenan ya ce mala alkanawi na gaya ma gaskiya ka ce ya ce kowane ɓangare har da ɓangaren naku ɗin ma wani abin ba don allah muke ba wallahi abin da ya ce kenan ya ce ai har ɓangaren naku wani abin ba don allah muke ba ya ce ai wannan abin kawai an yi ne kai dai kawai a shi sai na ce a to kana nufin cewa haka da aka yi ba daidai ba ne amma dai ana sana saboda son zuciya kawai aka sai ce amala alkanawi duk da cewa mun sani abin da ya yi ba tarbiyya ba ne yadda ya ringa zagin su malam jafar sun mutu ya ringa wa'annan lafuzan game da su kowa ya san ba daidai ba ne to amma ka san mutumin da yake da alaka da karatu ina gaya ma abin da yake faɗi ne mutum da yake da alaƙa da karatu al'umma suna girmama shi a ce an zo an masa wannan an tuɓe shi daga shi sai singlet kasan zuciya dole ya ji wani abu a ransa ya ce to wallahi dalilin da ya sa muka je muka sa masa wannan rawanin don ya ɗan samu sanyi a ransa ya ɗan huce ya ce wallahi kawai shi ne amma mun san abin da ya ba daidai ba ne wallahi abin da ya ce kenan ya ce saboda yanda zai ji bacin rai da damuwa a ce an tuɓe ka daga kai sai singlet a matsayin ka na mai karantarwa to kasan akwai takaici alkanawi ce to wannan ya samu ka je muka yi wannan abu ce to Allah kiyaye haka ire-iren su wallahi sun fara irga suna kira na ta ƙasa kuma yanda za ka fahimci cewa su karan kansu ba su ɗauke shi mai hankali ba shine haɗuwanmu da su a gurin dss haɗuwanmu da su a wajen 'yan sanda haɗuwanmu da su a wannan waje wannan tun daga lokacin da aka tuɓe masa singlet ya fito yi wannan bayanan 'yan ɗariƙa sun ji takaici sun ji haushi abin ya taɓa su ya dame su sai suka ɗauɗa mara sai sun ɗaufansa me ɗauka fansa yaya za a yi su bibiye mu ma su kamo inda muka yi irin abin da shi wancan jahilin ya yi Muma idan an zo a tuɓe mana riga daga mu sai singlet mu fito muna wannan bayanin haka suka so shi sa daga wannan lokaci suka yi ta bibiya suka yanda ake gaya mu aka ce sun yi burin ina ma dai ni suka kama da irin wannan rashin tarbiyyar da wancan ya yi ni ma a zo a tuɓe min riga daga ni sai singlet in zo ina bayani ina abin da na faɗi na ba da aka ce sun yi buri ina ma dai a ce saboda ni ni na fi zuwan musuna ni na fi zuwan musuna wallahi haka aka ce sun yi buri sun bibiya sun bibiya sun bibiya ta nan ne fa aka samu wani jahili mahaukaci na kaduna ya zo muna magana da shi ina gaya masa na ce ai ahmadu gumari ya ce wa shehu tijjani kaza sai ji ya datsu ai alkano ya ce baya zagi to ba ma zagi ba har kafirtawa ma yana yi gashi ya ce wa shehu tijjani kaza bai san ni kuma na fi shi hankali ba ta yanda ni na gagare ku kenan na fi ku hankali da nutsuwa shi ya sa na gagare ku bai san duk rikodin ɗin abin da muka yi da shi daga farko har ƙarshe duk na ɗauka ba ya ji yadda tsu shehu tijjani kaza ne kafiri ne har ga alkanau ya ce kaza ka haka na je na ɗauko ful ɗin na zo na danna muku kunji sai shi ni hikaya nake na abin da wani ma ya faɗi Eh, ahmad al-gumari a cikin aljawabul mufid lissa'il al-mustafid ya zo tarjama sheikh ahmad at-tijjani ya ce laisa inda na ma'adudan minal musulmina eh, haka ya ce amma da ya datse sai ce ai ga alkan wato nema ake yi an rasa to an ban labari aka ce sun bibiya sun yi burin ina ma dai a ce alkanawi aka kama da wannan abin shi ma a kai shi gurin ma'aikata a zo a tuɓe masa riga a bashi daga shi sai singlet kaga hadihi bi tilka kenan one one kenan sai Allah ya turbutsa su a ƙasa ya zama tucewa ba su samu wannan game da ni ba sai suka bibi wani ɗan uwa wanda muka je suka kai ƙara muka raka shi da muka je gurin dss muka fara zuwa da muka je dss sukan sa mana bidiyo duk muka gani da haka gashi kaiwa ne ba zan faɗi sunansa ba kaiwa ne an kama ka kayi kaza kayi kaza wannan abin da ka faɗi zai iya kaza zai iya kaza sai muka ce to ai yalla mu martani muka mayar martani muka mayar eh, muka ce mu din ai martani muka mayar na gani tok ya samu matsala kuɗin ya haƙuri to sai muka ce mu ɗin aimarta ne muka bayar sai muka ɗauko bidiyo dai na wannan mara tarbiyyar ɗalibin prop ɗin nan jahilin prop ɗin nan wannan dai sai muka ɗauko inda ya ringa zage-zagen nan ya ringa zage-zage muka tura wa dss ɗin suka gani ce a ce waɗannan ai sun ma raina mana hankali ta yaya za ku je ku yi abu a zo a ba ku amsa kuma ku kai ƙara bayan ku ne kuka fara sannan kuma a rama ku zo ku sai suka ce to yanda za a yi a zo a yi zaman sulhu tunda dai kun yi sun yi to fighting kenan har suka ce mana to ku me yasa da suka yi ku ba ku ka ƙara ba muka ce ai mu abin da muka ɗauka da awar haka ta gada in za mu ce don an zage mu ko an ci mutuncin malamin mu za mu ta kawo ƙara to da awar ma ba za mu samu lokacin yin ta ba saboda zage-zagen za su yawa kuma kowanne sai an kai kuma mu malamin mu sun gaya mana cewa haka hanyar take an maka karanto musu magana muhammad bin abdul cikin littafin al-usul salasa bayan ya faɗi akwai arba'u masail da suka zamanto wajibi akan kowa ya san su na farko akwai al'ilmu na biyu akwai al'amalu bihi na uku akwai adda'awatu ilaihi na hudu akwai asabar alal adafi muka ce hanyar haka ta gada ai in za mu bige da kawo ƙara da awon ma bu zani ba saboda abin da suke na zage-zage na rashin tarbiyya na kaza wallahi haka muka ga DSS Da daga ƙarshe suka ci to bari bayan sallah ina gama shekara ɗaya kenan shekara ɗaya kenan ko ba wani abu da yin wannan abu <coughs> aka ce to a bari sai bayan sallah ina jin ƙaramar sallah ne ko babbar sallah shekara ɗaya kenan can lokaci kenan eh, shekara ɗaya kenan sai aka ce to za a yi kiransu tun daga kuma abuja fa suka shigar da ƙara tun daga abuja sama ne suka turo na dss na nan wallahi tun daga cewa wannan aka yi ta kiransu suka gudu suka yi su koma saboda sun fahimci babu nasara an an shiga ana kwana biyu sai aka ƙara kiran shi dai malamin da suka kai gashi 'yan sanda ana neman sa amma muka ɗau ƙafa muka tashi muka ji da muka ji ce to ga ƙarar da ake muku kunya kaza kunya kaza nan ma muka ce a'a ai martani aka mayar shi dai mara tarbiyyar nan muka ce shi ya fara yayyayi muka mayar da martani aka ce to ina ku shi ma muka nuna videos na shi yana rashin tarbiyya yana wannan dai jahilcin da yake da wannan haukan da zage-zagen nan muka nuna to da aka zo su ma suka zo daga cikin waɗanda suka zo akwai abubakar maɗatai akwai dakta mai jama'a akwai wani hafiz abdalla wannan mawakin hadda shi a ciki sai wane ne akwai abu sadauki akwai jikan shehu ibrahim wani ko aliyu yake jikan shehu ibrahim to da aka zo aka zo aka zo aka zauna ga mu ga su sai aka fara batu ai gashi ku ake kara kaza ku kai muka kara maimaitawa ce ai mu martani muka mayar eh, malam wani da ya faɗi wannan abin wannan naku gashi shi ya faɗi wannan abin abin da zai baka haushi da takaici da ɗan a cewa bai san ma inda ma ya dosa ba da doɗewar kwakwalwa ka zo a ah, gashi gashi gashi sai muka nuna akwai wannan feji ɗin na shi mahaukacin nan da yake hauka a ciki ma'assasatu kaza kaza kaza sai na ce kaga wannan na cewa shi dan sanda aina ce masa kaga wannan page ɗin da aka yi list ɗin waɗanda suke shigar da ƙara har da su ko ka gani saboda pages sunan pages su suka sa saboda nan ma'aikata su ga ah masu ƙarar nan suna da yawa aka yi list ɗin masu shigar da ƙara daga ciki sai na nuna wa ɗan sanda na ce kaga wannan page ɗin da ka gani kaza kaza ya ce ya gan shi sai na ce to tsa'in ma search ɗinsa bayan ma sacin dinsa a facebook sai na danna ne search na sa suna sai ga mahaukacin nan a ciki ai na ce to kaga wannan da muka danna ma yana zage-zagen nan to kaga page dinsa kuma shi ne jagoran wannan page din kuma cikin masu shigar da karan nan ga sunansa sai lauyansu ya ce shi ai bai san waye wannan ba na ce haba ɗan uwa Na ce taya mutum ya sa ka aiki kai baka san ma wannan ma kake wa aiki ba kenan ya sa ka aiki ya turo ka kai masa lauya kuma wai baka san shi ba ma na ce a yana daga cikin masu shigar da ƙara to nan aka zo kayya kayya sai suka ce su wannan mai zage-zagen shi mai singiletin suka ce su ba ruwansu da shi wallahi haka suka ce daga cikin wanda ya faɗi haka babu ruwansa da su ko babu ruwansu da shi akwai dakta mai jama'a wannan zage-zagen da yake da wannan abu a gaban 'yan sanda aka yi haka in kuma karya ne wani ya haifi ya zo ya ce karya nake wallahi a gaban 'yan sanda aka yi haka suka ce wannan abin da yake na zage-zage ba sa tare da shi nan shirman da yake yi sai jikan shehu ibrahim jikansa yana faɗi da kyau ku ji jikan shehu ibrahim ya ce ai shi baya goyon bayan irin wannan zage-zage akwai wani mai feji sarki zaki ya taɓa neman sama ya ce ya zo ya shiri a ciki shi irin wannan abun na zage-zage ba sa tare da wannan abun ba sa kuma a gobe sai ka gansu a tare da shi mai yin zage-zagen kuma haka akai kaza-kaza su wannan babu ruwansu da shi kaza-kaza shi yake abinsa kaza wallahi haka suka suka barrantar da kansu daga gare shi to abin da zai bata mare shi ne bayan an gama wannan zaman zan ba ku labari bayan wannan zaman sai ga su suna tare da shi kuma sun yi lakca an dai ƙara yin wannan zage zage amma a wajen 'yan sanda suka ce su sam babu kare bin da mu suka ce ba ruwansu da shi wallahi haka aka yi in kuma wani ya haifi ya zo ya ce karya nake yi in wani ya haifi ai na kama sunayenku na faɗi kuma abin da kuka faɗi suka ce su san babu ruwansu da shi wannan haukan da yake yi da wawancin da yake da kaza da yake su fa babu ruwansu fa su wannan ba tarbiyyarsu ba ne wallahi haka suka ce suka barantar da kansu daga gare shi to haka aka zo aka yi sai shi jikan shi ibrahim sai ce to ni yanzu ba ta wannan ake ba tunda shi ya zagi malamin ku kuma kun zagi malama to ni yanzu ƙarata nake da ita daban shine ni kakana shehu ibrahim da aka zo aka zaga ina da haƙƙi ina da kaza sai na ce wa ɗan gidan shehu ibrahim na ce to kai ina sunanka tunda kai kana so ka ce kai ƙararka daban take baka tare da wa'annan ku to ina takardar ka kai sai na karɓi takardar da aka shigar da ƙarar na ce nuna min sunanka cikin masu shigar da ƙara ce ta haka ba yanda ka iya dole kana ƙarƙashin wa'annan tare kuka shigar da ƙara mu ba mu san wata ƙara daga wannan ba to sai yake tambayar shi malamin har yanzu ba kama sunansa ba shi malamin da suka ce a yi ya zagi nai sai shi ɗan gidan shehu ibrahim ya ce jikansa ka ya ce a ah, to don me yasa da ya zagan muku malami kuma ba ku zagi babansa ba sai kuka zagi babana ko kakana ai sai ku zagi babansa tunda ya zagi malaminku sai shi wanda suka kai ƙara sai ce ai ni ba na zagi zagin da kake cewa an yi ba na zagi kakanka ba ne a matsayinsa na kakanka ce ni ban san ka ba ma ban san ma kakanka ba ne ya ce na faɗi abin da na faɗi ne da kuka ce an zage su saboda shi kakanka jagora ne a tafiyar ɗariƙa malami ne haka mu ma malamanmu jagorori ne a mu shi yasa da ya zagi jagoran mu ma sai muka zagi jagoransu amma mu ba babanka muka zaga ba ba mu san ma ka da kakanka ba mu ba mu san ka ba to akai kayya kayya akai tara tara sai yan sanda suka ce to yanzu yanda za a yi kowa ya shiru game da wannan abu kowa ya shiru game da wannan abun kowa ya shiru don haka yanzu kes yana gaban ma'aikata yana gaban 'yan sanda da haka da Allah kowa ya rufe bakinsa in ma mabiya ne suka zo suka ce ka ce kaza to ka ce kai kes yana gaban 'yan sanda da haka ba za ka ce komai a kai ba in wani ya zo ya sa ku kai zage-zage za mu ɗau mataki a kai in ma mabiya sun zo sun ce ka yi magana ka ce kai ba za ka yi zagi ba saboda kes yana gaban 'yan sanda haka aka yi matsaya da dpo dpo haka aka yi matsaya da shi dpo na sharda ya yi wani ce kowa ya kiyaye ya kama bakinsa ya bar zage-zagen nan kes yana gabanmu ya gaya mana ya gaya musu wallahi don ka gane 'yan bida wawaye ne yau ya faɗi yau ya faɗi a washe gari ina jin tattaunawar da muka ina jin tsakanin ranar laraba ko ranar alhamis muka je wajen 'yan sanda ranar juma'a ina jin namanta ranar sai suka ɗauko jahilan furof daga can bauchi suka zo kano kuma da suka zo kana suka sa wannan wawan da suka ce fa babu ruwansu da shi fa wawan da da suka ce babu ruwanmu da shi wannan wawan sai suka ɗauko shi dai ya zo ya ƙara maimaita zage-zagen a sannan na san cewa wayannan suna da doɗewar basira yaya kai da kai ƙara gurin ma'aikata kake da kes da kake so a yi ma wani abu wanda ranka zai yi daɗi in ba mahaukaci ba ne kai wawa ta yaya ana tsakiyar wannan abin ka je ka ɗauko wawa ya zo ya ɓata ma kes to haka suka dai suka ɗauko shi a lokacin ya ce salatin fati ta fi salatin ibrahimiyya ya cin mutunci ya yi zage-zage ya yi zage-zage da suka yi suka gama kaga sun bata kes ɗinsu sun bata kes ɗinsu da kansu aka wannan zage-zagen suka yi cin mutunci suka yi kaza suka ɗebo su daga wannan sai washe gari muka tafi gurin ma'aikata wanda mu da ba mu zage-zagen ba ba mu zage kowa ba mu mun yi wa ma'aikata biyayya saboda mu taimaka musu gurin su aikinsu idan aikinsu ya samu matsala mu ma masu da'awa mun samu matsala yadda suke jihadi suke kara al'umma suke amfani da ransu don sai da rai ne suke amfani da lokutansu in ka duba sai ka albashin da ake basu ba wani albashi ba ne na yadda mutum ai za a ce ya sai da ransa a biya shi wannan albashin za ga kawai taimako suke yi muka yi musu biyayya gurin kara doka gurin tafi da aikin su yadda ya dace muka daina wannan ba ma magana akan wani namu saboda kes yana gabansu su kuma su ɗauko wawaye jahilai daga buci suka zo suka yi zage-zagen nan washe gari da muka je shi kenan muka ce to gashi labayen da kuka yi matsaya kuka yi mana umarni kuka ce a daina wannan abin a yi shiru a ci gaba da karatu ba kaza ba kaza muka je da bidiyo muka nuna muka ce to sun ko dai wannan wanda suke cewa babu su babu shi a nan a gabanku ba su da alaƙa da shi wannan zage-zagen da yake babu ruwansu ce to gashi si shi suka ɗauko muka wa ma'aikata ɗin ga bidiyo ga shi hafiz abdallah a kusa da shi ga su wannan duk a kusa da su haka sun zauna yana zage-zagen a gabansu yana zage-zagen muka nuna wa ma'aikata la ka san abin da yake faruwa da aka tuntuɓe su aka ce yaya mun yi matsaya da kucewa a daina wannan abin amma mun ga wani bidiyo yana yawo na wane to wannan bidiyon shi tsoho ne ko sabo ne sai shi ɗaya daga cikin wanda aka yi kira ɗin daga cikinsu wayanda suka kawo ƙara sai ya ce ai labai sabo ne jijiyan nan ma aka yi shi ce jijiya aka yi shi ce jijiyan nan aka yi shi ce to ai ba haka ai muke da kowa a matsayin ku malama ai ba haka muke da kowa wallahi wai sai ce yalla bai abin da yake faruwa shine jazaba ce ta kama shi sai sai adifa ta dauke shi sai yayi wayannan abubuwan da yayi amma yanzu ma yana cikin Kano Kano kwamitin shura sun zauna da shi yana cikin Kano a yanzu haka wato washe garin bayan sun yi zage-zagen da daddare sun yi shirman nan sun yi jahilcin da haukan nan da daddare a nan dai a kano washe gari muka kai kuma aka kiransu ta ai jazaba wai wai ya shiga sai a dufa sai ta ɗauke shi kaza kaza amma yanzu ma yana cikin kano ai bai fita ba mune ta masa faɗa da maluman ma'ana ta masa faɗa kan abin da ya to shi kenan <coughs> to daga ƙarshe wannan kes ɗin yanzu har yanzu sun gudu ma daga inda yanda suka gudu daga gurin DSS to haka sun gudu daga wajen 'yan sanda a yanzu to abin da yasa na baku wannan abin shine to don ku sani cewa su karan kansu mahaukaci suke masa kallo su karan kansu mara tarbiyya suke masa kallo tunda duk mutumin da za a tashi abu ya yi ƙoƙarin barrantar da kansa daga gare ka kai ka san ba abin kirki aikace ba to amma munafuncinsu ya hana su sai ka gan a tare amma in an je gurin ma'aikata sai su ce babu su babu shi amma sai ka gan su a tare su sharing ɗin haukan da ya yi da zage-zagen da ya yi da cin mutunci nake cewa wannan sai dai munafukai kuma ba su iya gaya masa su da su ce a wannan fa hauka fa kake fa wannan wawanci fa kake wannan rashin tarbiyya ne fa ba su iya su gaya masa su da su ba saboda shi ma suna tsoron sharrinsa eh kaga kamar yadda manzo Allah ke cewa mafi sharrin mutane matsayi a wajen Allah shi ne wanda mutane suke tsoronsa saboda tsoron wai eh, wa iza khasama ne fajara ni abin da na fahimta kenan sun san wawa ne mahaukaci ne mara tarbiyya su karan kansu in suka matsa to kansu zai koma duk da 'yan ne to abin da nake kallo sai can kuma sai ne wani tunani sai nake ganin a'a abin da ya sa kaga sun bashi yana wannan haukan da shirme da jahilci shi ne a ɗariƙan babu mai ilimi da zai iya zuwa ya kare ta a ilimanci to kuma abin da muke musu na raddi ya musu ciwo ya musu zafi kuma ba za su iya tunkara mu su karɓi nan ba to don haka sa ɗan ji sa'ida in suka turo wawaye wawanci suka turo mai singileti ya yi zage-zage sa ɗan ji ni kawai abin da nake kallo kenan sa ɗan ji ɗan daɗi a ransu tunda dai ba za su iya kare ta ta ilimi ba to tsaya wawaye su yi zage-zage in wawaye suka yi zage-zage ai sa huce ta takaici wallahi abin da ni nake gani kenan shi yasa amma in mun haɗu da su za su nuna wawanci yake shirme yake mahaukaci ne babu ruwansu da shi amma haka za ka ringa ganin su kuma a tare tare da su suna zaune yake wawancin suna zaune yake rashin tarbiyyar da hauka amma in an je gurin ma'aikata su ce su ba sa tare da shi to abin da na fahimta kenan kawai ba za su iya kare ta bane ta karatu to tunda ba za su iya kare ta ta karatu ba tsaya su tuwo wawaye zage-zage kira in yayi zage-zagen nan ahlus sunna sa ji haushi tunda mun sa sun ji haushi mun bibi malaman su mun musu naƙadi na ilimi ba mu zage-zage ba hakan yasa sun ji haushi to meye mu ma za su ɗan yi ga malaman mu na zage-zage tunda babu mai ilimin da zai zo ya yi yadda muka yi wa mushe guna to wani wawa za su turo ya wawanci da zage-zage kila nan ma ɗan ji wani zafi a ramu. kaga dai sun rage dai raɗaɗin zafin da suka ji kawai abin da na fahimta kenan duk kuma haka ne ga mai hankali ya san haka ne to wannan dalilin da ya sa kenan kaga suna wannan kuma yanda zaka bibiya zaka ga shi wannan jahilin fa ba yi magana yake ta karatu ba shi yasa ɗan uwa suke cewa a shawara da Allah a rabu da shi a fita harkarsa tunda yau an zo an ce kai jahili ne an sa ma number waya ka kasa kira wani ya kasa kira gobe ma ka zo ka yi jahilcin an haska an ce kai jahili ne jahilci kuma kai anan ka kasa kira wani ya kasa kira haka jibi ma haka gata an yi duk wani abu wannan jahilin da yake tumar ahal suna wala mun ba shi amsa ko menene maimai kuma yake abin da ya faɗi a jiya a shekaran jiya shi yake ƙara maimaitawa a yau to shi yasa wa'in suke ce masa jaki baka jin bugu ai wallahi shi yasa suke ce masa jaki baka jin bugu saboda an bige ka yau a gobe da yake kai jakin ne kuma ka ƙara kawo abin da aka bige ka haka an bige ka a wannan shekaran jiya saboda kai jakin ne kuma ka ƙara kawo abin da aka bige ka a kansu dole su ce masa jaki ba ka jin bugu duk da yake ne irin wannan alfas ɗin da yake ni kawai gani nake yi a tsaya a karatu kawai karatun ya fi shiga su za ka gani ba na yi kuma ban wannan bani da abin da nake a jahili in kuma ka zo ka ce me yasa na ce jahili zan zo in ce ma ga dalili in ka isa ka zo ka ce ba jahilin bane kuma ba a zuwa to amma irin wannan alfaz din kila mutum ya ce ma ai ka saba wa aya ko ka wannan shi yasa nake kaurace musu iyaka karatu ka tsaya iya karatun ka tsaya ya fi shiga masu hankali shegunan ya fi ratsa su sun fi jin ana rusa ɗariƙa amma in ka zo muna yi da zage-zage a wanda zai ce ana rusa ɗariƙa da zage-zage kuma ba haka malumin mu suka yi ba shi yasa abin da nake gani kenan dole su bar shi su turo shi ya ringa zage-zagen nan don haka shawarar yan uwa kenan dangane da rashin biyo wannan jahilin eh, shawarar yan uwa kenan da suke ba da shawara tunda mutumin nan kun haska shi kowa ya gane jahili ne wawa ne ba karatu yake yi ba kun ritsa shi ya gudu kun yi kaza to kawai da ku daina biye masa ku ci gaba da malaman kuma haka ne su malaman abin da yasa nake gani suna kyale shi ko suna turo shi kamar irin su prop saboda suna yin kokari ne su shagaltar da mu da wawa sai su su huta yadda nake fahimta kenan su shagaltar da mu da jahili su sai su huta sai ci gaba da barna cikin al'umma suna canja abubuwa suna ha'inci suna sharri wa malaman sunna kaga su za su ci karansu ba babbaka kenan yadda bahaushe yake faɗi da haka mu mun shagalta da jahili wawa muna ta bashi amsa to shine yan uwa suke ba da shawara gaskiya da kawai tun da an yi an yi an baya jin bugu kawai a ci gaba akwai abubuwan da ni nake gani amma yan uwa masu ba da shawara kafin na sa number waya nake gani akwai wani system da nake yi ne ko da ba a biye masa ba da a ringa yi ni ina ganin irin wannan babu matsala tun da dai su ne suka turo shi kuma yana jahincin suna ji yana wawancin suna ji in an haɗu a wajen ma'aikata su ce ai su ɗin eh, ba sa tare da shi ba sa ra'ayin wawancin da yake da shi man da ke to tun da haka suke ina ganin abu ɗaya ne ni a shawara ta. Eh, kada a ce gaba ɗaya a ce ba za a daina a ce kai za a daina eh, dan tankawa in ya zo ya yi wannan mautanni a shawara ta fa ya tumi ya tabbas a daina zuwa a zauna domin sa ya wawanci ya yi jahilci a fahimta ta sai ku ɗauko ɗaya daga cikin manya-manyan malumansa sai ku komar da wawancin da ya yi gare shi sai ku komar da jahilcin da ya yi gare shi haka wannan yakan sa su wayancan manyan ko ba don Allah ba sa dakatar da wawancin da yake da shirman da yake ko ba dan Allah ba in suka ga abin kansu yake komawa ni kawai a ra'ayi na kenan tsaya in ku misali ai kamar ta wani jahili ne daga cikin jahilai da na yi magana ana magana akan interfaith na yi magana na ce ai mas'ala ce da take da alaƙa da alwala wal bara sai wannan jahilin ya fito ya zage ni sai wannan jahilin ya fito ya zage ni a yana ji wani gaɓotari wanda bai san inda aka dosa ba ma yana cewa wai matsala ce ta alwala walbara me ya haɗa wannan da alwala walbara da na tashi sai na je na tafko furo sai na danna furo sai ya faɗi kaga cewa gaɓotar ɗin nan da ya gaya mun ni sai na mayar da kalmar gaɓotarin ga furo wannan ya sa duniyar ɗarika ta ji takaici wanda har sarki zaki ya fito yana ba shi kariya wai ai ba da furuf a yake ba wato sun yadda ya faɗi mummunan magana ga wani daga cikin malama don ya faɗi wata magana amma in prof ya faɗi irin maganan nan da wannan malami ya faɗi cikin malama shi ba za a ɗora masa wannan kalmar ta ga ba kaga abin da ya halakar da al'ummatan baya kenan wato rashin adalci in wane yayi to shine yayi in wane yayi to bai yi ba to irin wannan abin nake ganin da irin sai ya kamata ko da ba a biye wannan jahilin ba ni a shawara ta tumi in ba ku misali kamar yadda na ringai musu in kai wawanci kai shirme sai in ɗauko malaminka tunda ni in na gaya ma ba za ka yadda wawanci kai ba ba za ka yadda jahilci kai ba to tsaya malaminka ya yi kaga in ka ce jahili ne ni sai ce to ga jahilin da ya koya min in ka ce wawa ne nisan ce ga wawan da ya koya mu in ka ce gaɓotar ne nisan ce ga babban gaɓotar da na koyi gaɓotar tsayana na ɗan baku misali guda ɗaya to irin wannan ina ganin ba matsala gaskiya idan an tanka kamar misalin da zan baku akwai jahilin da ya ce min gaɓotar saboda na faɗi matsala ta ilimi shi jahili kuma bai sani ba sai ce min gaɓotar to irin wannan ba matsala idan an biye tsaya ku gani tsaya ku ji idan dai har na abu uslubi na tsanantawa na jima wani wani wani wani wani wani wanda bai san yanda aka fiskanta ba gabotari yana maganan wai matsala ne na alwala'u wal bara me ya hada wannan da alwala'u wal bara kai ka san me ake nufi da alwala'u wal bara idan ka san me ake nufi da alwala'u wal bara me ka kawo in da ai ma in da ai ma alwala'u wal bara'un ga wane ne shugaban da da a samu wala'in a gurin wanda za a tabbatar mishi da wala'in assalam yau ku yi haƙuri akwai matsalar network ne eh network ne to irin wannan idan suka yi wawancin suka yi shirme sai a ɗauko malaman su irin wannan tunda malaman sun yarda su wawancin. idan dai har na abu uslubi na na tsanantawa na ji ma wani wani wani wani wani wani wanda bai san yanda aka fuskanta ba gabotari yana maganan wai matsala ne na alwala wal bara me ya hada wannan da alwala wal bara kai ka san me ake nufi da alwala wal bara idan ka san me ake nufi da alwala wal bara me ka kawo in da ai ma in da ai ma alwala wal bara'un ga wane ne shugaban da da a samu wala'in a gurin wanda za a tabbatar mishi da wala'i waye shugaban musulmin da mas'ala wanda take tattare da wannan mas'alan na interfaith ita ce na ce mas'alan alwala wal bara to kaga irin wannan ina ganin ba laifi tunda sun turo su kuma sun yarda su wawancin da jahilci su fitar da al'umma to in suka yi jahilcin idan dai har a shawara ta a ringa komar da jahilcin zuwa gare su in suka ce ma wawa to sai ka ce ga babban wawa in suka ce ma jahili sai ka ce to ga inda ka koyo jahilci eh, ina ganin to idan an yi haka ba laifi ni dai a shawara ta amma ɗari bisa ɗari ina tare da cewa a daina kula su tunda yau an bige ka baka ji bugu ba bugun ne da aka yi ma ka ƙara zuwa gurin da aka bige ka shi yasa wai suke cewa jaki ba ka jin bugu ai to ina ganin nima ina na daina zuwa in zo in karanta cikin littafi kadai in tafi na daina zuwa in yi wannan idan na karanto cikin littafin sai na ɗauko babban shehu wanda karya tashi a wajen matsayin kafirci wanda karya tashi da jahiltar da shi matsayin kafirci da a wajen ku wanda na san magana yake ta ilimi sai na ɗauko shi sai in zo in karanto in na gama karantowa sai in danna shi kuma ya faɗi abin da na karanto wanda ya saba masa in ya ce shi jahil in ya ce ni jahili ne sai in ce to ga gurin wanda na koyi jahilci in ya ce ni aƙida kiristanci nake da ita ko ta yahuda sai in ce ga ba yahuda ne ya koya mu ne kawai abin da zan ga muku kenan isa Allah marabacin sarki sa mu dace za mu sa nan kuma sai mu tashi eh, tsaya mu ji jahili ya faɗi eh, tsaya mu ji jahili ya faɗi sannan sai mu danna kuma ya gwada maka haƙiƙanin Allah tabaraka wa ta'ala kenan walam musharib na uku sai yace wal muradu min tanzihihi ta'ala anil makani abinda muke nufi da tsarkake Allah anil makani daga abin da ya shafi guri annahu ghairu mustaqirrun bi mawdu'in bi eh, eh, bi mawdu'in Allah tabaraka wa ta'ala baya zauna a wani guri duk wanda ya ce Allah yana samu ya hankali zai iya barin musulunci to ce yana cewa baya da bi wa ga maka annabi ne yace maka Allah yana sama da zatinsa annabi ne ya gaya maka ko Allah ne ya ce maka yana sama da zatinsa a ina Allah ya gaya maka wannan cikin alƙur'ani shi misal ana tambaya ba inda Allah ya gaya maka wannan jai yana tambaya duk ayoyin da ake nufi da tsarkake Allah daga guri annahu ghairu mustaqirrin bi mawdu'in Allah baya wani guri kace yana wani guri ya takure a wani guri min ulwin kace yana sama aw sufulin ko kace Allah yana kasa li an tamakkuna bil makani min khawasil ajsami abubuwan da suke bukatan guri sune jiki shi kuma Allah ba jiki bane daga ran da ka zo kace Allah yana sama kaga sama ta taro Allah domin bata taro shi ba sai da ta fi shi girma yanzu ni din nan ɗakin nan da nake ciki ya fi ni girma sai sa ya taro ni walillahi almasalul ala walillahi almasalul ala ɗakin nan da nake ciki ya fi ni ne sai sa ya taro ni kai ma gurin da kake zaune duk yadda kake zaune ya fi ka ne sai sa gurin ya hado, ka da ka fi gurin ba za ka iya shiga gurin ba to me ya hikiman duk wanda ya zo ya ce Allah yana cikin sama ma'ana sama ta fi Allah girma sai sa ta tattaro Allah kaga jahili da ya tashi kifin nan sai ya fassara ta da ciki kuma yadda abul hasan al-ash'ari shi ya faɗi shi ya ce Allah yana sama shi ya faɗi shi ya ce kuma waɗanda suke korewa su ce Allah baya sama jahamiya ne wanda suke cewa Allah yana ko ina da zatinsa jahamiya ne nan shehu tijani ya ɗosano wannan aƙida kuma yadda yake faɗi wai wanda yake cewa Allah yana sama wai ya kiyaye kansa saboda wannan magana wai hatsarinta za ta kai shi iya fita daga cikin musulunci to Sheikh Sharif Sale ka kula eh, jahili ya nema magana ka kula wannan maganar da ka faɗi sannan Allah ne ya ce ma Allah yana sama da zatinsa Sheikh Sharif Sale Allah ne ya gaya ma Allah ne ya ce ma ya daidaita akan al'arshi yana saman al'arshi da zatinsa Allah ne ya gaya ma Sheikh Sharif Salim wa ya gaya ma yace Allah ne ya gaya ma da ya kai magana Allah ne ya gaya ma bako ba wani wanda zai iya kasance yana tare da Allah ana nufin da wannan cewa Allah shi kadai ne mai yin komai da komai ba wani tare da shi sabanin abin da mu ash'ariya muna cewa ai al-ma'iyya shine ma'ana ne Allah ilmin shi yana tare da duk inda muke amma zati shi kuma yana kan al'arsh wannan kuma shi ma wani magana ne to kaji sabanin abin da su ash'ariyawa suke cewa wato wannan magana shakiru sale jahili yace za ta kai ka zuwa ga kafirci fa eh. za ta kai ka zuwa ga kafirci kuma kace ku ba kuke bane mun karanto abul hasan al-ash'ari yace Allah yana sama sannan kuma ya fassara ma'anar sama ɗin ma da wato jahili ne totally duhu ne yake dukan duhu duhun duhu ne shi abin da yake ɗauka idan an ce Allah yana sama shine wai wa'annan sammai Kalmar ma sama ɗin ma bai san larabci ita karan kanta ba bai ma fahimci ta ba jahili ne shi a ma'anar kalmar yana sama dan an ce sama larabci ne abul hasan al-ash'ari yayi to kaga to ina ganin ni a shawara ta ko da za a tanka in yi wawancin ne shirme kamar yadda wancan saboda an ce interfaith yana da alaka da matsala ta alwala wal bara ya ya ji wani gabotari wai wanda bai san inda aka dosa ba sai kuma Furo muka danna shi ya faɗi to kaga wannan kalmar gabotar ga Furo za ta koma haka shi ma wannan jahilin da muka danna yanzu kun je ce duk wanda ya ce Allah yana sama sai kuma muka danna Sheikh Sharif Sale sai yake faɗi cewa sabanin su abin da su ash'ariyawa suke faɗi al-ma'iyya shine Allah yana tare da kowa a ko'ina da iliminsa amma ya daidaita yana saman al'arshi da zatinsa shi yasa to ni a shawara ta gaskiya yan uwa abin da ya kamata ni kenan eh gaskiya ne a ce ka zo ka zauna kawai wannan jahilin ya yi jahilci ya sa a ya zuba kashi akan manya kana ta sharewa to su manyan kamar wata dama ne su ba halakar da al'umman ne a gabansu da wannan wawan yake ba ba shi ba a'a kawai su yaya za a yi su kubuta daga tonan asirin ɗaliban suna da suke musu saboda sun shagaltar da su da wannan wawan wanda in muka haɗu suna faɗi wawa ne jahili ne mahaukaci ne suna faɗi wallahi to amma saboda yanzu in suka turo mahaukacin sa samu lokaci da dama na halakar da al'umma ba tare da an musu raddi ba shi yasa ni ma na fahimci haka gaskiya amma jefi jefi tunda duk abin da yake kawo an ba shi amsa a baya maimai yake yi shi yasa ai suke ce masa jaki ba ka jin bugu dide da ke ni irin wa'annan lafazan na kan nisance su saboda ilimin da za ka tsaya ka bayar ya fi wa'annan abubuwan da za ka ringa faɗi saboda su irin wannan sun fi kama irin wa'ansu alfas ko lata da uzza ko kaza duk wannan shirme ne ka tsaya kan ilimi kana bayani wanda shi ne zai sa abin ya ringa shigan masu hankali har su gane wa'annan batattu ne ba kan gaskiya suke ba kan bida'a suke eh, wannan irin tsayawa kan ilimin amma irin wa'ansu alfaz da irin su zage-zagen nan wannan shirme ne ko ba zai haifar da ɗa ido ba wanda sun fi ka gogewa a nan sun fi ka gogewa ɗan bida dillalin sharri kenan duk wani abu na sunan banza duk wani abu na mummunan kalma sun fi ka ƙwarewa a nan to kai kuma inda ka fi su kwarewa shine karatu buɗe a karanta wane ya ce kaza in ka isa ka zo ka ce bai ce ba kazan da ya ce ba daidai ba ne ba zagi ba cin mutunci shi yasa wannan shawara da yan uwa suke bayarwa kenan kuma a fahimta ta shawara ce gaskiya mai kyau saboda wannan mahaukacin idan ka biye masa kai ma sai ka ɗan fara saboda yau ya yi zagi ya yi cin mutunci ya yi hauka kai ma ka ba shi amsa saboda baya jin ilimi in za ka jiba aimunan duk ya fi kowa sanin mu amma da yake jahili ya san magana ilimi miki sai ce bai ma san mu ba kuma ya san mu fa wato ya ƙwanƙwasa a baya ya ji akwai tauri ya ji akwai tauri ba irin wanda yake so ba ne masu laushi eh, shi ya sa sai wa bai wannan ba ya manta kuma da wawa a baya an haɗu an haɗu an haɗu ma har ma ba sa so ma a haɗu ba sa so a haɗu don za ka ji kamar yadda babarsu take cewa ta ce in alkanawi zai zo in dai alkanawi zai zo suna a sauke shi a sauke shi wato da suka ji akwai tauri suka latsa suka ji akwai tauri sai suka dawo suka wawaitar da hankalin wawaye ai ba su ma sani ba ba san ana yi ba bayan kuma sun manta al'umma sun sani gashi ji eh za ku ji shigo kowa na irin ba gwamna sauke shi kawai na rasa menene me ke ciki ne menene inda alkalawi ya zo inda alkalawi ya zo kowa na gani ah, a gwamna sauke shi a sauke shi wannan muke ciki ne ni na kasa ganewa menene kowa zai zai tambaya amma inda alkalawi ne ya zo a ah, kowa a sauke shi kawai ban gane kowa na ba ma na ba su kade ba wallahi ba shi kane ba jama'a ka ku ga laifin malam abbas kane a'a wallahi ba malam abbas kane ba shi wayannan hankali ne na masu ilimi gaskiya ina so in tambaya malam garba kai nake mun me me me yasa menene ban gani ba wallahi ban gani ba eh, to wannan shi ne kaga shi yasa wato da suka latsa suka ji tauri suka ji ba za su iya ba shi jahilin sai ce to yanzu a ce ma ai ba a san shi ba kuma ya manta fa da an haɗu kuma yanda abin zai baka sha'awa duk tiktok bai isa yazo zo ya buɗe gida live ya zauna ba sai dai ya je in ya samu wa'insu wawaye sai ya je gidansu wanda idan haka an taso shi a gaba sai su sa shi a gargashin gado sai su yi blocking ɗinka sai a sauke ka yanda muke jara'a mu fito gidanmu ne mu zo live wani ɗan ɗariƙan ma ya zo ya ringa zagin mu yana cin mutunci amma ba za mu sauke shi ba sai ya yi ya gama sai mu ce ka gama sai ce eh sai mu ce to sai an jima amma shi sai dai ya samu in su wawaye jahilai sai ya ajiye su a gefe sai ya zo ya zauna faɗi banza faɗi hofi jahilci hauka idan wani ya hau ya tusa shi a gaba sai a sauke shi sai a yi bulokin ɗinsa suna kallon ka tarfa shi haka suka yi min nima da suka gana tarfa shi la kawai sai suka sauke ni suka yi bulokin dina wai kuma sai suka ringa ya sauka ya sauka to Allah ya sa na fi su hankali da tunani da wayo lokacin waya biyu ce a hannuna ɗaya ina ɗaukan bidiyon abin da muke yi haka ɗaya kuma wacce nake tiktok ɗin gata sai nake ɗaukan bidiyo haka daga da sanda suka sauke ni suka yi blocking dina din na dauka a bidiyo sai da na fito na haska na sa duniya ta gani kowa sauke ni suka sai suka yi blocking dina the same time kuma ya sauka ya sauka ya sauka to tun daga sai suka shiru to shi yasa wayannan shawarwari kenan kuma gaskiya ya kamata a duba shawarwarin da yan uwa suke bayarwa ni a fahimta ta babu laifi in yi haukan tunda su wa'ancan sun turo shi ne ya yi hauka saboda ɗariƙar ba su iya kare ta da karatu ba kuma suna so su shagaltar da ɗaliban ahal suna ga wannan wawa su kuma sai su koma gefe sai ta halakar da al'umma suna ha'inci suna canja abubuwa tunda ba su da amana na ilimi kaga dai kai baka samu damar warware shigohinsu ba ga jahili wawa wanda sun san wawa ne sun baka kai da shi to amma ba laifi jefi jefi a fahimta ta duk da yake baya jin bugu din amma in yayi jahilci in yayi wani wawancin to sai a ɗauko su sai a danna shi in ya ce wawaye ne wa'anda suka faɗi wannan abin sai a sa su sai su faɗi wannan abin yana tayowa da 'yan ɗarika hankali sannan na fara wannan abu don daga ciki yana cewa yace ce 'yan iska kuma yadda al'umma suna bautan gunki ka ce Allah yana sama kuma yadda al'umma suna bauta wunki ina ne Allah ya ce yana sama da zatinsa ya ce kaza kaza ya ce wawaye sai na sa shek sharif sale sai ya faɗi kaga wawaye da ya ce kan sharif sale ya koma a sa ana bautar gumaka kan shi to irin wannan ina ganin ba laifi idan an yi amma a zo a zauna ana raddi jahili ya shagaltar da kai wawa ya shagaltar da kai wanda duniya ta gane wawa ne yan dariƙar ma sun ce wawa ne in kuma an haɗa a wajen yan sanda za su ce ba sa tare da shi to kada su shagaltar da kai da wannan naji kwanaki yana fitowa wai ne zai wa wayo wai irin masu sa hotunan sa suna zaginsa, suna kaza kaza ai su ma wani abu suke samu su suke si suna wato yan ɗariƙa wani abu in kuna faɗi ko sai ga kamar ba ku da hankali ni yanzu alkanawi za ka kalla ka ce wa yana so in yi suna to wani suna ya rage min wani suna ya rage min daga ciki ma kana faɗi kana ƙaryata kanka ka ce ina so in yi suna kuma ga shi kai ka san ni to ai na yi sunan kenan malamin ka ya san ni ai na yi sunan kenan to shi yasa duk wannan abubuwan suna zuwa ne suna faɗi saboda kada a ji filin dagar abin da aka kama su ba za su iya karewa ba to sai su tsage da neman suna in ka tsaya kana ba su amsa kaga an ba kan abin da kake zargin shegunan an koma ba da amsa ko ka sun ce ai hasada ne su ce ai hasada ake to in ban da shirme da rashin fahimta da wawanci yaya mutum zai zo ya ce malaminka ya yi jahilci ko malaminka ya yi ha'inci baka bayyana cewa bai yi ha'incin ba sai kuma ka buge da hassada ake masa ai a ah, to ai baka da bukatar ka ce hassada ma ake masa kawai zo ka ce ba jahilci ye ba zo ka ce ba ha'inci ye ba kawai ka bayyana a ilimance jama'a su za su gano hassada ce ta sa aka faɗi wannan abu ƙarya aka yi masa amma baka ba da amsa a nan ba kuma ka buge da wai cewa wai hassada ake masa wannan shirme ne da rashin sanin abin da za ka fahimta ai ba da amsa za ka fara yi ka ce da aka ce ai jahilcin ba jahilci ya ba ka bayyana a ilmanci to cewa ana masa hasada jama'a ne alƙalai za su faɗi ba kai bane sai su gane a ah, bai faɗa wannan abun ba ba jahilcin kai ne dai saboda hasadar ka faɗi amma baka ba da amsa ba ga kashi a gindinsa ka wanke ba kuma ka bige da hasada ake yi to sai na fahimci cewa duk wa'annan abubuwan suna kawowa ne don a karkatar da hankalin jama'a ga abin da ake zargin su wa'annan shehunan sun yi shi yasa wannan ma bai kamata a ringa biyewa ba gaskiya bai kamata a ringa biyewa wannan ba shi yasa wa'annan shawarar da yan uwa suke bayarwa kenan shi yasa wani zubin a tanka din yayi yayi daidai amma kada a ce kuma za a biye wa jahilan gaba daya a shirimci da su wa'ancan su taɓarna suna halakar da al'umma tunda daga cikin 'yan ɗariƙar akwai wayanda suka ɗau wannan wawa ne wannan mahaukaci ne bai san abin da yake ba amma wayancan manyan kowa ne musu kallon masu hankali kowa ne musu kallon masu ilimi masu amana saboda suna da nau'i na yaudara to kaga su za su fi illa wa al'umma amma wannan wawa ne kowa ya zan wawa ne wawancin ne yasa aka cire masa singileta ai kowa ya gani to amma wayancan ne musu kallo ta ƙasa kuma suna kullo wa'ansu abubuwa to kaga za su fi illa ga al'umma fiye da wanda al'umma sun gane wawa ne din ai shi yasa aka shagalta da wawa aka ba wayancan sai su cutar to shi yasa ni ban ce ko kada a tanka ba gaba daya a'a yanda wai malama suke cewa idza dhaqa al'amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa eh a ringa ana budawa eh ba a ce kwata kwata a daina tankawa ba a'a wani zuba in yi wautan yi wautan in yi wautan ya ce ai wawanci aka yi jahilci aka sai a danna malimansa wa'anda suka turo shi din suna kallo yana barna din kuma suka shiru sai ya ce musu wawaye din sai ya ce musu jahilan to wannan yana sawa suna jin zafi eh, wannan yana sa suna jin zafi to jin zafin ne zai sa su hana shi barnar tunda sun turo shi ne don a basu su ta barna a shagalta da shi to in ana haɗawa suka ga wawancin da yake yayyawa, to sa yi magana wannan kaga an ceto al'umma shine abin da nake so in ce kita subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta